Masu saurare Assalamu alaikum barka ku da warhaka barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na ra'ayoyin ku masu saurare na wannan rana daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Usman Ibrahim Tunau. To kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya yau ranar Juma'a ce kuma rana ce da muke ba ku dama domin ku tofa albarkacin bakin ku kan abun da yake ci muku tuwo a kwarya. yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko wanda zai bayyana mana sunansa da kuma ra'ayinsa Sashen Hausa Radio Faransa International Assalamu alaikum mai magana Ibrahim Metrida daga nan Shahu karamar hukumar birnin kudin jihar Jiga. Kamar yadda yake bisa al'ada ranar Juma'a rana ce da kuke ba mu dama muke bayyana ra'ayoyinmu ko kuma abubuwan da suke ce mana tuwa kwarai hakikanin gaskiya muna yi muku godiya da irin wannan dama da kuke ba mu. Ina son amfani da wannan rana domin in eh. faɗi abin da yake ci min tuwo a ƙwarya dangane da shari'ar da take faruwa a jihar Kano ta gwamna? to hakikanin gaskiya na ji an ce ma'aikatar shari'a ta ƙasa kanta tana so za ta gudanar da bincike akan abubuwan da suke faruwa a jihar Kano to hakikanin gaskiya wannan abu ne mai kyau ganin cewar Najeriya uwa ce a Afirka kuma tana da kima a idon duniya to bai kamata a ce irin wannan abubuwa suna faruwa ba idan aka yi la'akari da jihar Kano jiha ce wacce take suka buƙaci canji in ka kama daga 'yan majalisunta na jiha zuwa zuwa zuwa su kansu 'yan majalisun tarayya za ka ga mafi akasari ita wannan jam'iyya da take da gwamnati a jiha ita ce take da rinjaye to bai kamata kuma a zo a nuna karfin mulki a nuna lalle cewar sai an karbi wannan abu ko da karfin shari'a ba ita kuma ma'aikatar shari'a tana gani to ni ina ganin idan dai aka bar wannan abu ya ci gaba haka zai iya dan rage wa Najeriya kima a idan duniya na gode radio Faransa International Ibrahim Maitreda ne daga nan karamar hukumar wannan kudin jihar Jigawa fatan za ku tashi lafiya Suna na mustapha bayan mega daga nan gusau jihar zamfara tarayyar najeriya yau juma'a ra'ayina shine dangane da kasafin kuɗin da shugaban ƙasarmu na tarayyar najeriya a suwaji bola ahmed tinubu yana sama ga naira tiriliyon 27.5 so ya kamata wannan kasafin kuɗi a ce talakan najeriya ya gani a ƙasa domin mu talakawan najeriya an daɗe ana wannan kasafin kuɗi na kowace shekara amma har yanzu talaka na cikin mawuyacin hali ga itila'i na rashin tsaro tsaro ga ittila'i na tsadar rayuwa ga matsaloli na boko haram arewa maso gabacin najeriya ga matsalar 'yan bindiga daɗi arewa maso yammacin najeriya ga matsalar 'yan iphone masu son a ƙasa a kudancin najeriya ya kamata shugaban ƙasa haɗi da jami'an tsaro da gwamnoni da 'yan majalisar dattijai da na tarayya su yi dukkan mai yiwuwa ganin cewar an fitar da talakawan najeriya cikin wannan mawuyacin halin ha'ula'i na tsadar rayuwa da itila'i na rashin Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI mai albarka. A mai magana Hassan Abubakar wanda aka fi sani da sunan Hassan na Maroko tudin kire kwamin hamdara a jihar da magaram amma yanzu daga garin Gashuwa na jihar Yobe arewa maso gabashin Najeriya. a wato ni a yau ra'ayina shine akan ina kira ga dukkanin al'ummar ƙasata ta Nijar a da fatan za mu tashi mu ci gaba da addu'o'i Allah kawo mana sauƙin rayuwa a ƙasata ta Nijar da ma makwabta ga baki ɗaya. Ni kan wannan shine ra'ayina a yau ina muku fatan alkhairi mai magana Hassan Abubakar wanda aka fi sani da sunan Hassan na Maroko tudin kire kwamin hamdara a jihar Damagaram amma yanzu daga garin Gasho na jihar Yobe Arewa maso gabashin Najeriya a tashi lafiya sashen Hausa. Assalamu alaikum gidan radiyon Faransa mai magana Asmanu Abubakar Bahari mutunan tabo take bayan tsannayojin ma'a ra'ayi na. dangance da zaman kasan mu ta mu ta Nijar tun lokacin da an kai ma alhajin Allah bazin wannan ta'annati. Da mu dai mun san kasan mu tana haba haba da duniya duniya na haba haba da ita to amma yanzu sai ya zan ƙasanmu tana nisanta daga abubuwa na alheri to sai dai a kama wancan a kamo wancan a kori wancan to wannan ba zai taɓa haihuwa mu ƙasanmu ɗa mai ido ba sai dai in ce shi ta haifa mata summa wa bukumu kuma a dalilin haka sai ka ji wasu mutane na ta ini kun baki wani cewa ƙasar mu ta samu ci gaba to ba da haka aka ci gaba ba da Allah mutane su komo ga gaskiya wannan shine ra'ayina sai an ji manku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio France mai magana alhaji ilakimi babban katami na biyu kasar buza region ta wajen buriyar Niger wannan juma'a yau ajandar da kuka aza mana ni ra'ayi na kasashen duniya bisa rikicin faladin da isra'il sai sun karashi da sun ka mai da hankali waje a tsaida wuta a tsaida bude wuta to ba ku ce a yi iyaka tsakanin isra'ila da faladin a ba faladinawa yankin su haka ya kamata ku ce mai magana alhaji ila hakimi babban katami na biyu kasar buza cikin region ta wajen boriyar niger sai na ji daga radiyon france Assalamu alaikum wa rahmatullah RFI Hausa mai magana kakakin al'ummar Nasarawa ya haɗin na'ibi ɗan mutan a daga karamar hukumar Nasarawa a jihar Nasarawa mazauni a nan birnin Kano Nigeria. Duba da yau take Juma'a ina yi kowa fatan alkhairi da fatan kowa suna jima cikin koshin lafiya wato kafatar masu sauraron harafin hausa da kuma aikatan karakan mazan ku da matan ku to a yau na shigo wannan filin ne don na sake jaddada kira na zuwa ga mai girma gwamnan mu na jihar nasarawa insulins injiniya abdullahi sule ya mai girma gona kar a manta fa da yankin nan namu na ajaga don allah taimaka gyara mana hanyar nan da ta tashi daga nasarawa zuwa ajaga wallahi ba mu da ababen more rayuwa kama daga wutan lantarki wato ruwan sha abin nan wato makarantunmu duk sun lalace wala babu kujeru kuma inda mai da haka yoyo suke yi dan Allah ta muka gyara mana wannan hanyar da ta da ta zuwa daga mun an gyara mana hanyar nan kawai mun an gama mana komai a nasara a daga insha Allah na gode a rabar ku tashi lafiya kai al'umma da ya haɗu daga nan Kano na gode Assalamu alaikum gidan Faransa mai magana baban Fatima ko Ganga. Alhamdulillahi mun ajiye kuka mu dama da a faɗi albarkacin bakinmu to muna musulmin duniya barka da sakwa masallaci lafiya da fata an sallar jama'a lafiya. A magana ta gaba kuma muna kira gwamnatin tarihin Najeriya ha ta girman Allah ta duba matalaka Najeriya suna cikin ya alahi yunwa na son ta tashe 'yan najeriya yawanci kuma su gwamnatocin sun kyale sai dai suna ta sharhole su tunda su abin bai dame su ba abin na talakawa ne don haka ku tsoron allah wa talaka mahita halin da ake ciki yanzu abinci na son shi karfin talakan najeriya a tashi lafiya faransa kwata da babban fatima garin gangam Araba Hausa mai magana Abdullahi dan Dangani Musa Lokal Gwamnan kasan State Najeriya. A kamar yadda muka saba yau Juma'a kuna ba mu dama mu faɗi ra'ayoyin da ke cikin zukatanmu abubuwan da ke ci mana tuwa ƙwarya. To yau gaskiya ina so in miƙa godiya ta ga shugaba a ga gwamnan jihar Katsina mai girma dukka Umar Radda Allah ya saka mashi da alkhairi domin ƙoƙarin shi sosai na kan harkar ƙaran nan wallahi abun yana yi sosai sosai. dan Allah Allah yadda muna sa ran Allah yadda ƙarshen matsalar ta zo Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kare shi dukkan sharrin masu sharri ya Allah Allah ya kare shi Allah ka tsare mana gaba da bayan shi ya Allah kuma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala a dukkan yankunan mu na musulmi da duniya baki ɗaya Allah ya kawo mana ƙarshen tashin hankalin da ke faruwa a Gaza da Isra'ila Allah kwantar da wannan rigima na gode Allah ya saka muku da alkhairi a rasa To madalla mai saurare kai ma za ka yi aiko da saƙonka a shafinmu na Facebook ko a manhajar mu ta wazau. Yanzu za mu ɗora da ra'ayin malami na gaba. Assalamu alaikum gidan rediyon RFI Hausa daga Yawuri jihar Kebbi Malam Ango malamin makaranta. Ina so in yi tsokaci game da matsalar da ake samu na mutuwar aure a sassan mu na Afirka musamman irin Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. ganin irin yadda ake zamantakewa na yau da kullum ya kamata tsakanin ma'auratan biyu su kai zuciya nesa saboda aure ba abu ne na wasa ba sunna ce ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan ina kira ga 'yan uwana magidanta idan ka zo gida ka iske matarka ta yi irin nata ƙoƙari to ka yi mata godiya saboda 'yan magana na cewa dukawa da bai ko mu dawo lafiya ku tashi lafiya gidan rediyon faransa malam ango malamin assalamu alaikum radio france international arafa mai magana a baban dumaman bandeto hakika da yake rana ce ta juma'a zan yi amfani da wannan dama domin kuwa rana ce wanda aka ware ta musamman domin yaƙi da cutar hiv ko sida to muna kira ga masu ɗauke da wannan cuta su kula wajen ɗaukan maganin nika na kariya da wannan cuta kuma muna addu'ar duk wanda yake da wannan cuta allah ka ba shi lafiya da ƙarfin jiki allah mu kuma ka tsare mu daga wannan cuta muna addu'ar allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasashen mu na afirka da ma duniya baki ɗaya yarfi ku tashi lahiya daga mai sauraron Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo Faransa kuna magana da Kwamar Sani a shafuwa mai goro da ke nan sabuwar kaso birnin Kebbi a tarayyar Najeriya. To ne gaskiya ina so in jawo hankalin ƙasashen duniya baki daya game da yadda ita kasar Isra'ila ke cin karanta babu babbaka a ƙasar Falasinawa. To ne gaskiya da kasashen duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya. ya kamata gaskiya a binciki waɗannan ƙasashen guda biyu da ke yaki da juna waɗanda duk suka shiga hakken cima al'umma zarafi to ya kamata gaskiya a gaggauta hukunta ta na gode sashen hausa gidan rediyo faransa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu suna na alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan najeriya to alhamdulillah yau ranar juma'a zan yi jinjina ga wannan gidan rediyo mai albarka gidan rediyo faransa mai albarka mune kowa da kowa fatan alkhairi ma'aikatan wani gidan rediyo allah ya saka muku da alkhairi irin namijin kokarin da kuke wajen bayar da al'umma suna bayyana ra'ayinsu kuma ana ba da gudunmawa dangane da wannan al'amari na rayuwar duniya to muna godiya da wannan kuma muna kira ga al'umma ya kamata al'umma fa su tsaya su lura duniyan nan fa karewa take yi ya kamata al'umma duk abin da mutum zai tabbatar da cewa ranar gobe kiyama zai iya amsawa a gurin a gaban Allah abubuwan da yake yi rashin tarbiyya na yara ya kamata a ce iyaye fa tsaya su kula domin wannan kiwo ne Allah subhanahu wataala ya bamu na ra'ayi kenan ne kowa da kowa fatan alkare Alhaji Musa Garu a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah shashin Hausa na gidan rediyon France kuna tare da Kabir Kwangila Flyover Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya. To a yammacin Juma'an nan fatan alkhairi gare ku da irin wannan dama da kuke ba mu muke bayyana ra'ayoyinmu Allah ya kara daga darajan ku kufa haka. Sannan ina ƙara kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya don Allah don annabi a mai da hankali wajen sassaita farashin kayayyakin abinci da samar da tsaro kasantuwan mu talakawan najeriya muna cikin wani hali da muke buƙatan taimakon gaggawan gwamnatin tarayyar najeriya da gwamnatocinmu na jihohi radio france ku tashi lafiya kabir kwangila Oba zaria kaduna state tarayyar najeriya a kwamar nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara ranar juma'a rana ce tamu to zan yi amfani da wannan dama domin in yi kira ga gwamnati tun daga ta tarayya gwamnati ha ta jiha da ƙananan hukumomi da 'yan uwa masu hannu da shuni kuma masu taimako don girma allah a yi ƙoƙari a taimaki al'umma domin wannan lokaci musamman jihohin ga namu na arewa waɗanda ke fama da wannan matsala ta rashin tsaro to tsakani da allah akwai bukata a yi taimako gida-gida domin mutane na cikin bukata kuma suna nema a taimaka musu alhamdulillah ya kamata ya kasance kowa yana iyakan nashi a cikin unguwa ko a mazaɓa ko a lokal government domin yanayin da ake ciki yau za ka iske mutane da dama ba su iya ɗaukar lalura kansu balle ma su ɗauki lalurar iyalinsu so ya kamata a yawaita taimako tsakanin jama'a na gode kware kuma da nasiru ma'azu kakakin shinkaki masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin na yammacin yau a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su a cikin wannan shirin sai injiniyan mu hassan alasan sulaja usman ibrahim tunawu ke cewa sai wani sati idan allah ya kai mu.